wai duk wanda adda kudin halal tun da shi maciyaci ne ya ɗauka kuma maciyaci ne irinsa <laughs> eh? to ina ina kungiyoyin kare yancin bil'adama yanzu ba yancin bil'adama ne za a takewa ba mutum nawa zai hasarar dukiya ta wanda ya samu halattattar hanya mutum nawa to ina kungiyoyin nan ba mu ji kunce komi ba ko wannan ba hakkin bil'adama ne za a takawa ba ko da yake kunji mutane sun harawa kansu haɗa ko jiya kun ji katsina sun yi jihar shaidan ta rika shi abubuwan da ake gudun su faru tabbas sun fara faruwa a dangane da wannan al'amari ko kuma mataki na daina karɓar tsofaffin kuɗi wanda a dalilin haka ya yi matuƙar hasala mutane Haka zalika rahotanni a halin da ake ciki yanzu suna tabbatar da cewa akwai kasuwannin da da dama an kulle su, ma'ana an daina gudanar da kasuwanci a cikinsu sakamakon mutanen da ke kasuwanci a kasuwar suna jin tsoron karɓar tsofaffin kuɗi. Akwai shaguna da dama waɗanda an kulle su, ma'ana mutanen da ke da shaguna sun kulle suna jin tsoron karɓar tsofaffin kuɗi. al'umma kuma babu waɗannan yawaitar sababbin kuɗi a hannunsu akwai abubuwa da dama da ke faruwa a halin da ake ciki yanzu a dangane da wannan al'amari tabbas mutane suna cikin wani hali sakamakon yadda rahotanni ke nunawa mutum ga tarin kuɗi amma kuma ba kuɗin a hannu sai dai a cikin akawun a akawun ɗin kuma abin da yake son saya masu shaguna sun kulle babu kasuwanni sakamakon babu kuɗin da za a ta wannan sayayya Al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin halin da ake ciki yanzu da kuma abubuwan da ke faruwa a dangane da wannan al'amari. Kafin mu samu ku cikakken wannan bidiyo muna sanar da ku tun a nan da idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. canjin kuɗi lokaci ake bayarwa wadatacce lokaci duk kasashen da na canza ai ba Najeriya an kafa canjin kuɗi ba ko amma lokaci ake bayarwa wadatacce amma ba a sa ɗan lokaci wai wata uku wai duk wanda adda kuɗin halal tun da shi maciyaci ne ya ɗauka kuwa maciyaci ne irinsa eh to ina ina kungiyoyin kare yancin bil'adama yanzu ba yancin bil'adama ne za a takewa ba mutum nawa zai hasarar dukiya ta wanda ya samu halattattar hanya mutum nawa to ina kungiyoyin nan ba mu ji kun ce komi ba ko wannan ba hakkin bil'adama ne za a takawa ba ko da yake kun ji mutane sun harawa kansu hada ko jiya kun ji katsina sun yi jifar shaidan Allah shi wa katsinawa albarka na kwana da farin ciki jiya saura a samu wani mallami kuma ya ce ba sai daidai ba Tun mallamin da ya ce ba sai daidai ba ya je ya gyara ko ba aikata annabi ya je ya abin da an daidai to haka ya kamata a yi musu duk inda sun ka zo inda sun ka zo haka ya kamata sannan za su gano cewa eh lalle sun taba mutane amma ana tsaya ana mugu mugu katsinawa dama sun katsinawa ka san sun ce kunya gare su ba dai tsoro ba to jiya sun nuna Allah shi musu albarka an yi mai kuwa barawo an yi mai jifa shaidan su ma jami'an tsaro da kya sun kasha na ji ana ce ruga ruga wani jami'an tsaro ɗan sanda ake jami'an ruga ta su halaka ta ashe in ta ɓaci jami'an tsaro ba ta kariyar mai gida ya kai ba ta kwato rayuwa ta ya kai ga 'yan sanda suna gudu kata kata haka ya kamata duk inda sun ka zo a yi musu haka nan don a nuna musu cewa e lalle sun yi zalunci to Allah ka raba mu daga zalunci kaga wannan shi ake kira from grace to grass mutumin da da wuri baka isa ka faɗi wata mugunyar magana game da shi ba yau shi ne ake ce mu tsohon banza ba ma yi tsohon banza kun ji shi ko ba shi ce ba yana da bidiyo yana da cikin wani tsohon banza ba ma yi tsohon banza dan na sai duwatsu sor sor <laughs> nace Allah Allah bai hikima wannan ne ya zama mutane kaya an kafirta wasu an halatta wasu ma an kashe su saboda shi to yau gashi nan Allah ya wanda kasa ana jifa shi dan haka ake sa. kuma da Allah ya tahi sa komai bala'i garin su abin ya faru inda enugu na a ce dama yan adawa ne eh? Garinsu garin su kuma wallahi abinda sun kai yayi daidai domin Najeriya ba waɗanda na fi mutanen jihar Katsina wahala gwamnatin nan sun jefa mai ƙuri'a miliyan ɗaya da kusan ƙuri'a dubu ɗari biyu sun ka jefa mai 2019 miliyan ɗaya da dubu ɗaruruwa ina tsako ɗari biyu ko ɗari wani abu amma duk najeriya wannan banditire ba inda ba inda bandit sun ka fatattaka kamar jihar katsina to don haka ka sun fara hidda haƙƙin su ko to haka ya kamata duk inda sun ka zo ku yi musu haka nan haka an daidai ba dai ni nace ai wancan baballe a ce belle bai iza ko ni aka ni dai nace na ji daɗi kun ji daɗi ko ba ku ji daɗi ba duk kun ji daɗi akwai wanda bai ji daɗi ba wanda bai ji daɗi bai ɗaga hannunsa a kowa ji wanda in ba mu haɗe haka nan ba mai adalci ba mun ji daɗi kuma Allah ya ƙara ai ba a bugun yaro a hana shi kuka ko kuma dalla to duk inda sun ka zo ku yi haka nan don ku nuna musu iya eh, sun zalunce ku to Allah ya tsare mu daga zalunci kuma don ya zan darasi ga waɗanda za su to kun ga wanda an kawawa wani ƙarshe nayi. duk kuma wani ɗan siyasa da ke takara ya san bai farin jinin wannan ba amma da ya zalunci mutane ya ci amana mutane kun ga yadda ƙarshen sa ya zama har zuwa yanzu dai al'umma suna ta ƙara roƙon mahukunta kama daga kan duk wasu masu faɗa aji akan a taimaka a ƙara wa'adi ma'ana a ƙara watanni a dangane da wannan al'amari inda mutane ke kokawa a kan cewa ba sa da waɗannan kuɗi a hannunsu ma'ana sababbin kuɗi gashi 'yan kasuwa inda ake saye-sayen kayan abinci suna ta kullewa sakamakon ba sa son karɓar waɗannan tsofaffin kuɗi sakamakon in sun karɓa asara za su duba da hukuncin da aka yanke na cewa lallai duk wanda bai gudanar da waɗannan kuɗin banki ba ma'ana bai kai waɗannan tsofaffin kuɗi banki ba idan ranar 31 ga wannan wata ta yi shi kenan waɗannan kuɗi nasa sun expire wanda a dalilin haka ne yasa al'umma shiga a cikin wani irin yanayi wanda mutane na ta kai kawo zuwa banki sai dai kuma masu zuwa bankin sukan koka wanda suke cewa zuwa bankin ba fashi zai sa ka samu waɗannan sababbin kuɗi ba za ka iya zuwa tun bakwai na sahi har bakwai na yamma baka samu koda naira dubu ɗaya ba in layi ne a atm ka samu bunu-bunu da an sa kuɗin sukan ƙare idan kuma ka shiga cikin banki ba ma za ka samu damar cewa za ka fito waɗannan sababbin kuɗi ba duba da irin layin da yake a nan da kuma yadda mutane suke ta kai kuɗinsu ma'ana suke ta sarrabuwa da kuɗin da suke da su inda suke ta miƙa su zuwa banki akwai manya-manyan malamai da dama wanda a cikin jawabansu suke ta magana akan ba kowa fa da bankin nan ba ba kuma kowa ke da akawun ɗin nan ba ana jin tsoron wannan al'amarin ya ƙara sanadiyar cewa wasu kamar yadda ya faru a can shekarun baya sakamakon mutane wasu ba sa da bankin kuma mazauna ƙauyuka ne ba su da wayewa zuwa banki ko kuma sanin inda za su kai waɗannan kuɗi nasu wanda hakan zai iya haifar da ɓanna mai tarin yawa da ɓaraka wanda suke ta ƙara roƙon mahukunta akan a daure a taimaka a ɗau wani matakin da za a ɗauka domin su ma a yi masa adalci a dangane da wannan al'amari kai tsaye a ce an yanke wannan hukunci an daina karɓar waɗannan kuɗi su kuma ga kuɗinsu can a hannunsu ba su san ya za su yi ba to tamkar an lalata musu duk tattalin arzikinsu ne sun jima suna gina rayuwarsu idan ya kasance haka ta faru to an samu babban matsala kenan shine kokawar da al'umma suke ta yi a dangane da wannan al'amari ta ɓangare kuma na malamai suna ta ƙara jan hankalin mahukunta A kan shi komai fa tsare yake ma'ana duk lokacin da ya kasance kana mulkin al'umma yayin da za ka kawo wani ci gaba ko wani mataki sai ka fara kallon mutanen da kake mulka shin aya suke me kuma ya dace kai wanda za a yi ma kowa adalci amma idan ya kasance a ce za a ɗau mataki kawai wanda ake ganin shine daidai ba tare da an duba da mutanen da ake mulkawa ba ya suke su suwaye to za a iya zuwa a ɗau matakin da mutane za su sha wahala mai tarin yawa wanda a dalilin haka ne yasa ake ta roƙon mahukunta a kan su ƙara wannan wa'adi duk da cewa mai girma shugaban banki ya fito ma'ana shugaban bankin ƙasa ga baki ɗaya emefele ya tabbatar da cewa ba gudu babu ja da baya ranar ɗaya na wucewa shikenan ba za su ƙara an karɓa waɗannan tsofaffin kuɗi ba wanda ya shigar da waɗannan kuɗi ya shigar wanda bai shigar ba ya yi asarar kuɗinsa inda suke ƙarawa da, da magana cewa ma'aikatan banki an ji hankalinsu a kan su dage su ci gaba da gudanar da ayyuka babu dare babu rana su aiki da rana su aiki da daddare ba kuma iya haka ba har asabar da lahadi duk sai ta su je su gudanar da waɗannan ayyuka wanda hakan ne zai sa al'umma su ƙara samun cikakkiyar dama su zo su gudanar da ayyukan da suka dace ma'ana su shigar da waɗannan kuɗi nasu sannan kuma su anshi sababbin kuɗi suka kuma ƙara tabbatar da cewa sun sa su suna bi garuka ma'ana yankuna suna canza ma mutane da waɗannan sababbin kuɗi domin dai ya kasance a ma al'umma adalci duk da haka dai al'umma sun nuna basu gamsu da wannan al'amari ba an ji wasu a bala'i suna roƙon a taimaka dai a ƙara wa'adi a ƙara watanni a yi komai a cikin natsuwa a bari sai babban kuɗin sun wadata a hannun al'umma kana ya kasance a ɗau wannan mataki allahu subhanahu wata'ala ya sa mu dace wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ke faɗa da kuma wanda suke roƙo a dangane da wannan al'amari al'umma ku ci gaba da bibiyar wannan tasha a kowane lokaci domin jin cikakkun rahotanni dangane da wannan al'amari da kuma abubuwan da ke faruwa.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 Muna kuma sanar da ku cewa ku danna alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha ta yadda muna ɗora sababbin rahotanni kai tsaye za mu rika turo muku su haɗe zuwa gaban wayarku a cikin sauƙi sai dai kawai ku taɓa ku kalla. Ba wai sai kun shiga YouTube kun sacin mu ba, kana za ku kalla kamar yadda kuke za mu turo muku su har gaban wayarku. Muna tare da ku a kowane lokaci.